الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata da tabbata ya Allah salatu ya ce ci da amincin zuwa tabbata da Muhammadu sallallahu alaihi wa wa sallam yinan na shafo guni ko ya December 2014 kalenda miladiya mai kafin ya tashi daga kafin littafin alkawa'id wal usulul jami'a ya shekha abdurrahman bin nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala ba ne ya ne alka'idatu salisa ka'ida ya tashi ka'ida ne ga ta tajlibu taysir bayi ba wala wadda ba gobe kuwa yau ku wala ya labagodi a sheikh abdurrahman nasiru sadi rahimahullahu ta'ala ga mini dalilin na jelawo ya ce ka'ida nuna ba su kula na gan yuridu Allah bi kumul yusra wala yuridu bi kumul usra so ya ce ba sauki da yin so ya ce ba wala da yin Allah subhanahu wa ta'ala gan wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Ala wala be kpakabo daji ni waye ya addiniyar e Musulunci na? a inda sauki a tututacin ajibuta ya ce ci buyo a ga layin doro faubaci mu hukunci ji da ya tuji ya e musulunci ma enyi yo na waye jiya zanen wajibin shari'a ji ke zaka ke ajina da sauransu wane ga ɓata etinye sai za a je iko na wajinan ko? wale ga na shi wajibi nan sama biyu za da bawon ga dabe kun mala da su kun ma biya bi ma'ana ɗaya tsara mu ga dabe sai ya zunga fani ko waga da yi kone wa luwaji na ma la luwaji liya ba le ga wada aji gaji ke nga fani waga ibe dukiye na ku ni fabi mini na asna su yi zaka da nono a ga wala ke wada wala zaka waya ngore ka zaka a rewo pa to lokwa zaka jeji yawa wa wani gashi ne zakanin ina haka 2.5 percent hajji aya eh, gazan zoro turu a jami'i wani lalin na su jilbeti manista su a zane gaje iko ne ka zane maje iko ne in ga da sun yana sai farin da ta ci wani cani wọ́n di ọ̀yàn kó azù ọ̀ẹ̀dẹ̀ ẹ̀yà pàtẹ́ ètò fífi azù yẹn ètò àní ilẹ̀ ẹ̀yọ ṣáàrọ̀ hùdá lẹ́dí òǹdílà fi ìrùkùrán hùdá lè náà sí kó wọ́n bẹ́yìn náà ti nà hùdá fọ̀mọ́ ṣe dàbí kúmù ṣáàrà tẹ́lẹ̀ súnmù sálà àgbọn yèṣípà sálà kákùnrin bàtí ní sai sálà nù lùgùtù efo bai shi dai bai ne wani ke feri dai sallah zuci asuba zuru lasari magari isha ko wale ga kiyo energy da istisa wuce a yi jiya zane da inga ne bata yau misali bani almashakatu tajlibu taifir bayi ba wọ́n jí sọ́ọ̀kì ni náà ní ẹnì asẹ́lẹ̀ ní ẹ̀sùn jí sálọ jíbàró wọ́n kú mú ní láì káàmìtì èyí sálà jíbàró ànídìgọ́ sọ́ọ̀lì ká ìmọ̀ jí sálà jíbàró àmá kọ́ bí wọ́n máa sókú wọ́n gẹ́gẹ́ bí kú yìí sókú ìrìnàjò adé ìbí wọn gbàró máa jí àwọn sókú ẹ̀dàgá bẹ́ kì ìbí tí ó máa kán wọn àjíbàró wá sókú ẹ̀dàgá bẹ́ kì fa'in lamtar tafi kaga wani wuce a yi jiya waya fa ka'idan jikelu wale gano ne daga na uzuri ajiye zane ya kowa kuyi kowa ma ko ko yi baro wa ko wibiyan wai baro di maga azayu da makamancin su wale ga na bani a jahal mashakatu na jawala mashakatu wala na ga gaji sauki ya ce biyu ko wani fahimtun mm. kaga ya ba ke ji sai don towa ji cikin go gama la ni ga salli qaiman fa illam tasfi fa qaiman fa illam tasfi fa ala jan dani jin sallah waga jan Allah jan Allah be nu jan Allah be kin ni je nu ki dalilin إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أما كوجه جنواسكم gwagwato dana a mafi wagadamuwa ko to nuwa dana a ma efe wowe wowo ma nuwa ya ji amfani a wayo maje nuwa ifa ngole ne ipa ngole wala yin za wala ya nuwo to fi gogo dana ma ya tagwa to ago ga madabwa wala ya nuwo to dana amma wai bi rashin lafiya ga zuwa jin amfani ba ta ya ciwo ba ta ga biye ga na ba ni ga yusuf labiya wa ga sauki labiya wa sauki kin wa labiya wa ji taimama sai nan ta jidu ma an kai je nuwa musa idan sa'idan ba ngo diga ne ko kuma misal al mashaqqatu tajlibu at taysir wala waji kibo waji sauki de dani ezozu ndi wala wa danwa waga azuke yalo jiruwa waga azuke jama'a jiruwa amuru ba ta ko wale wala yayi ko kaza kaza da muka ngole mashakatu da bayani da wannan ego mashakatu na zugu mashakatu na ce jiki mu ce ji sauki bi sauki ci biyo azun zuma kamar ka min ku don aw ala safarin zanaje zanawa mani ne bo ko ma wadan zona ula zunyu cikin ga dun ga zuma gwe sai da min ayami ka wani mashakat na ga jiki da bani ga ji taisiru da yadda bani mini gwalagi ya gana na wale gan bani chase latin da gan layu kalifin lawan nafsal lawu sa to ce, lai tashi ba sai na yaji wani ko wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أن يبقى يسروا ولا تعسروا أجي صوتي ما جي ولام إمال ما لا زي ولا وبشروا ولا تنفروا أن يبقى عليكم من الأعمال ما تطيقون أنا قاعد يجي أنا قاعد يجي واتقوا الله ما استطعتم لا نوع معنا يقول لي أظن أظن تاتي يقول azumi farilla ya ya kama kuti ba lalina min amma ta ga wa ma a ga ga ta da gwe wa ma ba ba sauki ya zu ti ci yo ya almashakatu tajlibu at-taysir e ga àti gbọ̀ngà àjẹ́ àlọ́ntúlá kú fi wà káńdó lòun náà wà fẹ́ di kí o wọ́n fẹ́ lé wa lágbèsì ẹ̀gbọ́ngbèsì yé egbò kú fi ọ̀tọ́ nu dandan nínú tuntun mẹ́wàá àjẹ́ àlùlá nígbà lẹ́wọ́n gẹ̀gẹ́ wọn àwọ̀ mẹ́sẹ̀kẹ́tù lúwù àti ètò ńgá tó ńgá tó yẹ sọ́wọ́n àwùzà níláwùn fi lil mukimi yawmun wa layla da na da shi na ya epo wuce shi gani na nawa ma'anin sallah jima'i dole ya allazi na amur ya ne jami'a ko idza nudiya bi salati yawm Ki fas'au ila dhikrillah amma kai ba je wa ma jima ma yabe awon su ku nga cinya tingo wale ga uwa ma'anin manin ngai mashakatu mashakatu na ga bi yusur ya jima ta ciwo ba shombo ko yi ji fahimta ta misali ba ni ngo ga ji ta je rotu ye ta je rotu dangi a sai ga ga ni a ni sai ga ke dangi ye dangi ga dangi da bu la ji tara to za mu ji kaza mu ji kaza mu ji kaza ta ni bi go a ni bi ga dangi ni na tawafi tawafina alaikum wa tawafat dangi da ni dabba ne je maza ku ta ce e bonan e bonan aga ga dani ga mi toyin ya wuce ga adin da ya sa lawa na mace ka tura lo zan yi e bo ne dabbu ne ki adin zan yi ya na ni ne ma ki bu na eh ta ngo da yadda ko ebu wannan aga ga alawa jaci mashakatu ga alwaza wani ne yaji bobonji yaji baji yaji ta canje yaji me yaje ne mulace yi ti ya ne nga boli ji yeza ta ne bi gajin ani bi Allah wa shemu yoroshi min boli gulani boli yeji bo bonji ba ya bi ki anu shemu e bo na ga ga boli yeji bo bonji ba ya sai nu ne gaskiya mace ka tura da zan yi e bo ne zai ji lagi ba ji ki sai ne doku kashi kuma zai ji bori bori wani da rai an ga cushin abu cikin da gida ga ke cula wo ke cikin da gida wo ke cula ke cikin da gida wo ba wato wa ko ko mu ke ke yi yi yani ebu eh, almace ka tutallibu taysiru al aslu fil ashiya ya taharatu asali eh jawali wọ́n lójú kó wọ́n fi dàṣí rọ́bà wọ́n fi ṣi dáró wọ́n fi ṣi kàzó rọ́bà nínú ọ̀ṣun ní tòdáró nínú ọ̀ṣun ní asẹ́ni wọn yìí ń dẹ́gbọ́ rà yìí ẹgbẹ́ nàìjẹ́ sáà dáná. ewu náà ká gbọ̀n ká àfúrí ànàjẹ́ ewu ọ̀gá náà ọ̀gá wani ne ciwo duk ko kai so ga duk fodo zai gone wala wani a sha wala galo da an gida almashakatu tajlibu taysir rumba ne ko wanda ga rumba nan inji wai gangau gina jagoro ku ne shi ke ba biyo ashi inji obuwa ne shi ke awo ne shi ke ba biyo hmm? eh ga to rumba ne gwani wai la ko irin na magasi wani su ya bugo daga da rumba bi ta Allah ne bugo ne je sa to wala da bi e wala irin na to tinu da gubaru ya shewaru da sauransu a tiritu a fiye na ita yi unin ebe na ga a tiritu a fiye na yi na jisu gaskiya ga hanyar yajin energy haramu nan almashakatu tajlibu taysir kuma misali bayanin nan eje haramu yo ne latina wacce bai daje shi wazon waje kotiya waje fanta waje kuduwa waje soba waje doruwa no mai wawari wani to rajin halaka nan a mai jeje da nan asali ya ji yara mu amma hali na da ba da waro al mashakatu mashakatu wuce ma ji mashakatu wuce ga ala ta yi sirri aje sun sirri bolo gawa illa maqtulutum ilayhi ma'ana bi qadri ya kenan nole qaida ya darura fi bidul mazurati bai qaida ya darura fi duka dan bi qadri ya yi ce ga alaka da sashi ga yidin nashi amma kai da wancan dai guru to ga almashaqatu tajlibu at-taysir almashaqatu wala waji sauki be amma wala ya rikici to sai bane zabe shi bane wato gaskiya minti wucin ko minti buwa na wuya da haji sallah wuci ga to aka da na fa gaskiya da sai da ya shagun ga da shi amma tun wuya ebogo shago na wanda cutu dai kun ga gare bugo wa lawala mi wa le zo mi tibiya un e bugo un ga ga wa da isa lagba ni gaskiya un lami ti na fatu du da masallaci iswala e bugo un je un ate shago un ma ni salle bane musulunci addini yusuru ko almashi ka tallibu taysiri ba kai da na amiga kai ne lutu a a man ji gaga tiye shuru tiye almashi ka na addini yusuru bene yan wala wuce ngo ya ko wa wala wuce an takuna almashaqa allati tanfuku anha alibada ko ya muktada al-istibar wa taklif an yakuna fi alibadati wa ta'ati mashaqqatin mu'tada yes al Alimamu shafi'i al-muwafaqatu ila ulagan e ki ga yes to ne dai ka'idan ya almashe almashakatu tajlibu taysiri wanda ke udan wani wayi katu na gazu mota donin e ji dawo wadda zo wani masallaci ya e zada ina yi magi ya e zo ba kuranu ya e zo lajeru tun wuyi sallah ya zo fiyazu da makamancinsu yan na shi bayanin wali alamai wala wala wala no ciye dabo amma wani yo ne muta da ya ji nan ji gare daga lugu ala kan ji gadi ko ba sai wanda ji gadi on ebon kanu ma laifo sashi mashi ka turi ne je lugu loza kayo jiwa hmm. so bana almashi zata jibu tafsiri wa ngole mashi ka wa ji mashi ka je mota dunan nga mala al nga alharajin lazimu lilfi'ili lazim lil fi'li la yaskutuhu ya baki an yi al mashakka kharija an al wala wuce nga ji wala ne ga du mu'tad wani man ji mace ga ce da du ke mashaqqa tirin nan mashakka wuce mu yi haqiqiyya wujin wahaniya hmm. yau jiya na ko hmm. misali bani eza duzun eza woma eza sheki eza je ikirawu ko da sauran su dole na shi bayan uji sauki da ya zawo almashaka talibu a taisir ke wani a a wani wannan gaya zakana ya bugu zaka ji kiyo zaka ya ci mu ko sama zannaje majnunu waje ci junun na dabi na suku yusuru ya ayan ayi ba do sai ya ciro gaji ya bugu sai alqalam an salasa min yuba al majnuna ta yi ajesh yusuru ne jiya tafifu ke tafifo Allah ya ji sauki sallar raka gudu lajar raka guba ebo lu da zaunin kuyo ko a je tafifu ne jiya za ya ibidalu na Allah ya sanwa za na gaji ziharu nan ula wuce luwa kawo da wuce na waluwa na wujikiyar tare ka ba shiga ula wuce na na. kaga wuce a yi jiyawa wujubu ya bu share da mutata biya yi ko kaga wuce a yi jiyawa abu su abu su jina miskinan role wujin na kan na ya jan wujin na kan na ya jan wujin na nauyayi sururu na stand as badali na kwanna kwanna kwanna kwayi bi fahimtun ko wa rage ne ɓata ya koma takadimu bai tafiri inda mine ko yi suro jamu a jamu bai na salatai ko jamu takdim ko jamu tasir inda mine kibo e ko ne ladi yi suro na yo wale gan almarad wadi yi bi ne ezanzu wadi yi bi alikrawu. illa mu ko ya kalbu mutu hinnin bil imani wa yusru bi ko al junun wa jikido wa di al yusru bi al mashaqqatu bi al wati bi wata type of mashaqqa bi wa jikido wa di al yusru bi bani a nabi sallallahu alaihi ga man zara a wulkai falaka a laihi zanen tutun ga zanke nan da wancin ga gazun nan wala kafara kafara mataci ba wa man yattaqa fa alaihi alqada da na magada wa tutun ne diga ne zanen la la shi hmm luga bani eze dazin runga ya kwace la runga ta gashi nusu eh nígbà negative so yan zan number tí a tún ga wagun la sun no kila wagun ga sun yan ebonu ngo le ko ebonu na ye shuku taharudu ya zafi ya tuni su hmm. zane ne su kan na zugun da ci da guni bo mai da digan gayan inu ga su yi kan wani ya su ya wani ya lole wọ́n ti dìgàngù wújà òun mẹ́jì kí wọ́n ti mú ba alẹ́gàjá hmm. àmà ń lọ sí ilẹ̀ àgbẹ̀wò ìfọ́nlẹ̀ ìfún ní ọdẹ kọ̀ntúrẹ́ ko ji gane ku to um al-imam shafi'i ke cikin gafara ga in kana al'amal yu'addi dawama alayhi ila al-inqita'i yanu aw an ba'dhi au ila kai halalin fi sahibihi fi nafsi aw ma aw hali min ahwali fal mashaqqatu jarihatun an al-mu'tad ada ke tunga dabe a jato etun na ga ya cira da ni wa da continue ko a sha biye jan ko wa bi la aibun do ci tawai ko wa bi raiwa bi ajin jalaka ko dukiya wa bi ajin halaka ko ko wa da ga da hali wala lo tin goto eh iri nan wala ne zage ce su iri nan wala na du muta da bugo wala iri na jimajiji wala na jiyusuru biyo hmm. wala na dikido wuji yusuru biyo wa in lam yakun fiha shay'un min zalika fil ghalibi fala yu'addu fil adati mashaqqa kaga umajin na su wale ga galibi ayu ga mashaqqatwa kaga yugayya ya zonno ci da baga ebo nan hali ya zanyo to rayuwa nan ya zo da mu labar da sai rage jina ebo godi qaida al mashaqqatu tajlibu at-taysir wala we dikido we di sauki da enu gwayi ti wani an kale to kaida nan zan ti yi ni yu ya ji sun ya addini yusrun addini musulunci ne da sauki wallahi sha da din ahadin illa galabahu sabe diga be shi yi rubu wale yin zage za waje ba ga junubu ga ne diga adini yusrun man diga ga shi ka tajibu taysir shi ka biki sabo ga wòye di ní ẹ̀jẹ̀ àlẹ́mú tí kò tó kwari kúrò kó. yes. tọ́ bá a lóun sáré ẹ̀dà ìdè skin disease àti ètò skin disease ní ẹ̀zá ní gbẹ́dìgbà òkè bàtà àti bèbí is considerate. amma babu gando zayon ɗin babu wajen da wani ngani daga addini yusufu ka'ida a ciki ya mun gana almashi ka talibu firi da kunne na maka'ida jinin a'a wa ya sauku ba ma ya ne muhammadu ba ya yi wa nabi kulli a zuwa jika wabba na cika wani sa alimomini na yudini na halayin nan min jalabi biyin nan tare da ga shi nga an ga maji maga addini nga ne maga addini yusuf Allah ya yawan sun fita ba wuni ya bane dalil da ta ba ya mu Rigan hati wa saka ta ashiya ramatan lakun mai ne ga ta ba azuzi ta ciyau saka ta ashiya wa a ta ba azuzi dan wa ta ba azuzi dan ne ya yi sirafu don la tu sulbi na musu lahi bil musulmi ta ba azuzi dan ne duk ya ji lalajo eh? ta ba mu mu fito ta ce fun wa su wani min na fi imamu to ne duk jikin ta na duk jingana kaba mai laguto za ladoro ladurara ko kai da doro yuzal sai sha Allah ta lafta sallah zai kuma continue subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka